adiba hukamiya fasulun fi ridai fasulun wannan fasali ne mai bayani fi daɗi ga hukuncin bada nun ga hukuncin bada mama watan shan nono hukuncin shan nono ko kuma bada mama ga yaro wanda ya kasance watan ya sha cikin shekara biyu shi ke watsa haramci abinda duk bai kai shekara biyu ba wasu maluma sun ce bai watsa haramci sai in ya kasance shi wannan yaro ya wadatu daga nono gabanin shekara biyu to kenan haramci ya watsu wannan mata da ya sha nononta in ba mahaifiyar shi bace ba zai aure ta ba akwai watan shinge na halaccin aure tsakanin su to haka nan kuma maluma sun dan yi sabani kaɗan na ga menene gurgudun shekarun da yaro in ya sha nono ake samun haramci to da malikun anasin da abu hanifa da malikun anasin da shafi'i da ahmadun hanbalin sun tafi akan shekara biyu duk da sha cikin yaron da da yaro sha cikin shekara biyu to nan wannan mata ta haramta gare shi abu hanifa ta akan cewa ko babba ya sha nonon mace watan akwai haramci akwai haramci shi kenan haramci ya watsu ko shi na babbai kama nono wata mata ya tsotsa shi ke kenan wannan mata ta zan wata ta tashin nono ba zai aure ta ba kuma kowane suna da hujja akan wannan amma dai a hujja ta abu hanifa radiyallahu anhu masaba ce ta dawo da zahiri ya ta yi akan wannan da aisha radiyallahu anha ta ta yi akan wannan amma da abdullahi mas'udin da abu huraira da abdullahi ibn umara da saurari da dukkanin mata take mazo sallallahu alaihi wasallam sun ta yi akan cewa shan nono dai wanda ka haramta na shekara biyu khilafan li Aisha radiyallahu anha wa Dawud zahiri bisa ga wannan maluma an samu sabani kadan na amma dai kamar an samu ittifaki shafi iya ta akan cewa dai haramci na nan ya doge watan Imam Malik ya ta cewa walau bi masattin ko da tsutsa guda ya sha in yaro ya sha tsutsa guda ta wata mata wannan matar ta kasance wata ta shan nono ɗayanta sun kasance yan uwan zumunta ne na shan nono ko walau masatan ko da ko tsutsa guda ta wasu ko sun ta akan mustataini imamu shafi ya ta akan cewa hamsar atin sai ya tsutsa bai soke haramtawa in ba su kai tsutsa bai ba yaro ba zai haramta ba wannan mata ba za ta haramta ga wannan yaro ba shi ya araminta shi na aramin ɗayanta fa mutahi wa kullu man taharumu shar'an bin nasab wa kullu man taharumu shar'an bin nasab wa mithlu hamina rida'i yujtanab wa in Waɗannan aƙara zau jobin ridai. Waɗannan ridai. Waɗannan aƙara zau jobin ridai. Waye zan musadaqu bin na i? Waye zan musadaqu bin na i? Waɗannan aƙara zau jobin ka bil ka bil ikirari min humma ma. Labin itira in waƙa. ويوسخ النكاح بالعدلين بصيحة رضا شاهدين وبذنتين إن يكن قولهما من قبل أقد كف شاوى علما ورجل وامرأة كذا وفي ورجل واحدة خلف وفي الأولى في wa kullu man taharumu shar'an wa kullu man taharumu duk wanda kasance ta haramta shar'an ga shari'a bin nasabi ga dangantaka wa milluha irin wannan mata yaji tunabu ana nisanta ta minar da'a daga shan nono Allah shi na cewa hurima alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshen aya to duk annan da Allah ya haramta watan cikin alkur'ani irinsu suna haramta in ya kasance ga dangantaka ce ta shan nono duk abin da Allah ya haramta fin sabi ga dangantaka ta zumunta ta jini to irin wa'annan mata take sun haramta fi ridai wajen shan nono watan shine watan uwa uwa ta dangantaka haramci hakanan uwa ta shan nono haramci ya ta dangantaka haramci hakanan ya ta shan nono haramci hakanan ya uwa ta dangantaka ya uwarka ta dangantaka ka shiƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya haramci hakanan ya uwa ita ma tashin nono irin wannan haramci a hakanan kuma watan amma ƙauna uba ko ya uba ta dangantaka haramci wa amma tukun haramci hakanan kuma amma kawai da ya kasance watan amma kace saboda mai mahaihinka ya sha nono guda da ita ta zama ƙaunar mahaihinka tashin nono ba za ka aure ta ba hakanan hala uwa ƙauna uwa koya uwa ta dangantaka haramci haka nan hala ƙauna uwa koya uwa wanda ya kasance kamar al misali wata mata ta sha nono guda da mahaihiyarka to ita wannan mata din ta zama halaka ta zama yan uwa mahaihiyarka ta zama halaka sheke nan ƙauna uwa koya uwa ta shi nono haramci haka nan kuma watan banatul banatul banatul ah, ahi haka nan bintul ahi ɗiya. ɗiya ta ɗan uwanka ta dangantaka haramta banatul ahi dukkan duk gaba da ɗiya na ɗan uwa haram ne na dangantaka kenan al misali kama a ce ɗiya ɗan uwanka dan uwanka shakiki ko ɗan uwanka li'abi ko ɗan uwanka ummi haram na ka almidiya ta haka nan kuma wanda ya kasance ɗan uwanka na na shin nono shi ma ɗiya ta haramta gare ka banatul ahi haka na banatul uhti haka nan kuma ɗaya na ‘yan uwa wa banatu ahwatukum hakanan diya na yan uwanku na dangantaka haram ne hakanan diya na yan uwa na shannono haram ne annan su ne bakwai wanda ya kasance sun ka haramta cikin alkur'ani na dangantaka kuma su ne suka haramta ga shan nono amma cikin na shan nono watan ainihin wa umma to wa um, umma hatu kuma lati a anakum da uwayenku wanda kasance sun baku nono ko wa ahwatukum na rada'a da yawan ku na shan nono to wa'annan sun suka zo cikin alkur'ani guda biyu su suka zo cikin alkur'ani suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tunha ya saura saboda abin da manzon Allah ce dukkanin abin da yake haramta ga dangantaka shine haramta ga shan nono to shi na cewa kullu man taharumu shir'an bin nasab wa millu haimin rida'i jutnab to mu je wa in aqara zawju bi rida'i wa in aqara zawju bi rida'i wa in idan dai a zoji miji aqara bi rida'i miji ce da ni da wance mun sha nono guda wannan ikirari nashi ya kasance qablal bina'i aw ba'dal bina'i qablal bina'i wa ba'dal aqdi bayan an daura aure wa qablal bina'i gabanin ai bina'i yace ni da wance mun sha nono guda ko kuma ba'dal aqdi wa ba'dal bina'i bayan an daura aure bayan an yi bina'i ce sun sha nono guda can dai ya ce sun sha nono guda ba'dal bina'i wa ba'dal aqdi wa qablal bina'i nan kuma yake sun sha nono guda ba da bina'i bayan bina'i to duk wannan dai wa huwa da'i ila fasahin nikahi wa in aqara zawju bi rida'i wa huwa ila fasahin nikahi da'in wa huwa shi wannan da'in mai kira ne ila fasahin nikahi zuwa ga abu na auren to idan aka bude na auren ɗayan abu biyu ne na farko dai lalle za a bude aure shine na ɗai inda yake sun sha nono guda sannan na biyu kuma akwai ba da sadaki cikakke ne in ya yi duhuli in kun bai yi duhuli ba ya kasance ba a yi duhuli ba na yi wannan ikirarin to wannan akwai nufin sadaki abin da ke sa shi ba da nufin sadaki wannan saboda ana ganin ya ce sun sha nono guda don ɗan shika da nufin sadaki an ɗarma mai arme da ita suna shiya guda shiya guda suke amma ba su zumuta makwauciya ta ta yin neme ta bayan ɗarma arme sai ce na ko samu labari mun sha nono guda da ke ya gane bai sunta yana son shi ke na shika da rabin sadaki dan an san in karama mutum an mai da mace ba kai ta gida ne ba zai ba ta rabin sadaki in ya sake ta qabla bina'i ko ba da bina'i zai ba ta sadaki cikakke to sai ce ina gane mun sanin guda da ke to wannan zai ba da rabin sadaki saboda mai ayi mu'amala da shi sabanin hatai to shi na ce mi wa huwa ila fasil nikahi da wa huwa ila fasil nikahi da'in wai zamu sadaku as sadaku cikakke wai zamu shekir zamta bil bina'i an riga an kai ta hayyata ka in ya riga bi na isa shi ba ta sadakin ta cikakke an ambace shi in kun ba ambace shi ba a kuma a bar sadakun milli sai shi ba ta sadakin ta tabbatace in kana musamman ya ambace shi wa illa in ba haka nan ba sai shi ba da milli ha sadakin tamkata in ya kasance ni kahu tabidi ne akai to wani sufu zai ba da rabin sadaqi min qabl al-ibtina in ya kasance watan ya faɗi wannan magana yayi wannan ikrari akan cewa sun sha nono guda amma ha gabanin bina'i to zai ba ta rabin sadakin ta saboda me za a tuhumce shi da cewa yana son shi ka da rabin sadaki don haka ya kirarin cewa sun sha nono guda haka nan kuma kazaka haka nan kuma ana bude aure bil ikirari da ikirari min huma na mata da miji ma'an tare da mata da miji sun kace sun sha nono guda yace sun sha nono guda ce la haƙiƙa mun sha sun yi wannan ikirari qabl bina'i aw ba'da bina'i alimani bi zalika aw jahilani bi zalika aw alima zawju wahdahu wa lam ta'lam zawjatu duk dai wannan hukunci haka yake sun san cewa wannan abin gabanin duhuli wannan abin in ya faru ba'da duhuli kazaka tamka hakan ga yake kazaka bil iqrari li zawjaini wannan haka yake bil iqrari huma ma'an inda da mata da miji sun kai iqrari tare sun kace sun sha nono kaza ka irin wancan hukunci za a bashi ashe an kace kaza ka za a bude wannan auren in an ka bude wannan auren idan an ambata mata sadakin ta a bata abinta idan ba a ambata ba a bata sadaku millaha wannan in ya kasance da shi da ita suka yi ikirari wannan ikirarin da suka yi shin sun yi yina akan sun san lalle hakikatun harko babu aure tsakaninsu ko ko bayan sun riga sun yi duhuli na suka ci a ah, suka zo ganin suka ci a ah, wani kai ka almanci baka san kun shanu guda da ta ba halan an ka samu labari wannan tabbataccen labari ko kuma al misali uwayen su ba su nan ko suna wani gari zamne uwayen suna wani gari zamne ko sun ko suka tare da matar gada miji Allah hakiki sun shanu nono guda kun ce ai ko kun shanu nono guda wancin ni ne ba ku nono ko kuma a ce ai kun shanu nono guda an gane wannan ko an ka samu adalai sun ka ce kun shanu nono guda kuma abin gaiwa kamar da bayani shi ta yi to shi kenan irin wannan ka ganin jahilai ne sun jahilci hukumci ko ba sun sun sha nuna guda ba to duk da irin wannan za a biya su zaƙi su zaƙi cikakke haka nan kuma in ya kasance shi ya sani ita bata sani ba za a biya su zaƙi su zaki cikakke haka nan kuma in ya kasance ita ta sani shi bai sani ba amma fa watin da ya gaskata ta yi musanya mata shi bai sani ba amma hawa ankara wa an kare ilma ya ce to ni ba sani ba ta ce to mun sha nono guda da kai ce to ni ba sani ba ka gana an kare ilma ya musanya sani ko to musanya sanin ga da yayi nan nan ga tun da ta riga ta ce sun sha nono guda amma an kare ilma amma sai ya dawo daga baya tun da an riga ayi duhudi shi ma ce auto lalle ko na gano ya gano sun sha nono guda an gane wannan ko to nan kuma akwai sadaki cikakke zai ba ta sadakin ta cikakke amma da ya kasance ita ce sun sha nono shi bai san da shan nonon ba bayan an riga an yi duhuli ko gara tun ta rude shi ne kawai don hakan ga sai shi ba ta sai shi ba ta abin rubu dinarin kuma abu da armin ta la bi itirafi zawjati ban ce ma da ikrarin mata ita kadai ba in waka idan wannan abin ya auku in waka in wannan abin ya auku watan ba'adal aqdi wa qabla al bina'i wa ba'dal bina'i la rafi itirafi ta in waka in ya auku wannan ba a aiki da cewa abu da aure nan kan shikenan sai abin ta kaso ta arba su don haka shari'a ba za ta raba su ba la rafi itirafi ta in waka amma da gabanin bina'ina tace mun sha nuna guda ana saurara mata ba za a yi da ai wannan auren ba amma bayan an yi aure an yi ta tace sun sha nuna guda wannan ba za a tabbatar da wannan magana ta ta ba ويمسح النكاح بالعدلين بصحة الإمداء شاهد to me yasa jinki ta kawo magana ta adalai kawo magana ta mata mata take so guda biyu bayan haka nan kuma abinda bai kawo bai kawo maka ikirarin uwa da uba ba gabanin bina'i bai kawo ikirarin uwa da uba bayan bina'i bai kawo ikirari ba wata na ainihin a mata da miji bai kawo ikirarin ba rajulun wa mar'atin bai kawo ikirarin da imra'atin ne bai gabatar da adalai to nan adalai shi kamata da shi kawo karshe saboda wannan matsala matsala ce wanda ya kasance wanda a kusa shi ka saninta wanda a kusa ga wannan matsala shi ka saninta wanda a kusa ga dangantaka shi ka sanin wannan abin gari ke faruwa to tare da haka nan dai maluma suka ce tun adalai biyu sun shigo ciki ana da da maganar su to shi na ce wai sahun nikahu ana buɗe aure bil adalaini ko wato wai sahun nikahu ana buɗe aure bil adalaini da adalai guda biyu shahidai ne halaka wani hima shahidai ne alhalinsu suna waɗanda kasance sun ka shaida bisa hatar da'i da ingancin shan nono to ana buɗe wannan auren amma sai in ya kasance watan sun yi bayani cikakke akan ingancin shan nono to ana buɗe wannan auren qabla bina'i wa ba'dahu wa bisnatayn in yakun qawluhuma min qabli aqali kafasha wa ulama wa bisnatayn haka hakanan kuma ana buɗe aure watan bin ni da ainihin watan mata ke guda biyu idan imra a ni wasu mata ke guda biyu suka ce da wance da wani sun sha nono guda wa ta yi ni in yakun huma in ya kasance qaulin sai kasance qabla bina'i ko gabanin bina'i qabla aqdin gabanin daurin aure kafasha sannan kuma maganin ta su ta watsu wa ulum kuma an santa sun faɗi wannan magana gabanin bina'i gabanin ɗarmin anami sun kace da wance da wani sun sha nono guda amma an kai biris da maganar su aka ɗarmin anami to ana buɗe wannan auren ko da ko an kai wannan mata ko da kuma ya take ta amma na in yakun qawluhuma in ya kasance maganar su qablal min a aqadin in ya kasance maganar su min a aqadin sannan kuma in yakun qawluhuma qaffasha in yakun qawluhuma qaffasha wa ulama min a aqadin in ya kasance magana ga tasu kaffasha ta watsu wa ulima kuma an sanar ta min qabli agadin gabanin daurin aure ana jin mafhumiha fushuha wa ilmuha min qabli aqadin sun faɗi wannan magana sai ya kasance an kai bidis da maganar su aka daura aure daga aka daura aure na nan ga sai ya kasance ainihin su mata da miji su sun hakai kan su ga hukuma akan wannan magana ko ko wasu mutane adalai sun ka ɗauki wannan magana sun hakai kotu ko ko wasu mutane wanda kasance salihai da suka dauki wannan magana suka kai ta kotu saboda mi sun gaza a alam sun gaza a almi wanda kasance haramtaccen aure ne duk wannan shi na dokuwa mutanen shi na iya kai suna iya kai kansu adalle na iya kai su an gane nan ko min qabli aqadin qafa sha wa ulama wa bin da tayni in yakun qawluhuma min qabli aqadin qafa sha wa ulama wa rajulun wa mar'atin to haka nan kuma wa rajulun wa mar'atin watan wa rajulin wa imra'atin haka nan kuma wannan abin shi ma ana bude aure bi rajulin da shaidu na mutum guda wa imra'atin da mace guda shi ma in wa ulama sharɗi na ma al wal ilmi da wacce matsala daga matsala dukkanin sura duk sura su guda ce sura su sai in abin nan ya watsu kuma sai an san shi in in ya kasance wani mutum da wata mata sun ba da shaida akan cewa wa rajulun ay imra'atin da mutum guda da wata mata sun ba da shaida akan cewa da wance da wani sun sha nono guda kuma sun faɗi wannan abin min kabli akadin gaba na ɗaurin aure kuma wannan abin an samu fushuyi na yawa to ana buɗe aure amma idan babu fushuyi maluma sun yi saɓani akan buɗe aure in ba fushuyi maluma sun ce aula kawai a tana zuhu abin da kawai yake shi nisanci wannan mata din ba a kashe musu aure amma dai in ya so shi na iya aurenta an gane ko amma wasu maluma sun kace abin da mahici shi nisanta in ba wa fushuyi can ne babu fushuwi wal aula tana zuhu nan rajulun wa imra'atin babu fushuwi wal a tana zuhu me ce ni kaza to mi a gaba wa fi wahidatil khulq to shi na ce mm, wa rajulun wa imra'atin kaza wa rajulun wa imra'atin kaza haka hukunci yake watan irin wancan hukunci na dokin su dukkanin su guda wa fi imra'atin hulfun wa fi imra'atin amma ga mata guda kulfin malumma sun yi saɓani idan mace guda ta ce haƙiƙa da wani da wance sun sha nono guda kuma alfashuwi an ka samu watsuwa lalle magana ga ta watsu sosai sosai to maluma sun ce akwai hilafa cikinta ma alfashuwi amma in babu fushiwi fi imra'atin mace guda ta ce da wani da wance sun sha nono guda walan yafshu wannan abin bai watsu ba to nan nan watan almina tabbatuwa ba za a bude almai ba ittifakan wannan kuma wannan wallahi zai mutu ittifaqan ba zai tabbatu bisa ga ittifaqin maluma amma hamma al-fushuyi fi ne in ya kasance an ka samu fushuyi al'amarin ya watsu kuma ga shaidun mace guda to an yi ƙaunuka guda biyu ƙauli guda na ibnu habibi radiyallahu anhu wanda cinto daga ibnu qasimi wannan aure watan za a tabbatashe shi ko da an samu fushuyi in ya kasance mace guda ce kauli guda wanda ya kasance shine na imamu malik wanda a cikin mudawwana wannan aure ba za a tabbatar da shi ba in dai ya kasance mace ta faɗi wannan magana watan kuma an ka samu fushuyi wafil aula iqtufi wafil aula wafil qawli aula ga qawli wanda amma hincincinta iqtufi abi qawlin gano ga mata nanan ga ma alfushuyi dan mun ce in ba fushuyi ittifaqan ba za ta tabbatu ba amma huma alfushuyi maluma sun ce wa fil'a aula ikatu fi wannan shi a kauli na imamu na malik wanda ke cikin mudawana wa sabani kenan ibnu qasimi abinda ibnu habib ya rubuta daga shi ce sun sha nono guda gabanin ta tare ba'ad al wa qabla al-bina'i yace sun sha nono guda in sun sha guda za a yi ba za a bude aure ba to yanku da mai akwai sadaki inda ba ikrari ne ba babu sadaki amma na tun da ikirari ne na sai an hagano abin da ya kaso shi kore rabin sadakin don haka ke sun sha nuna guda don yanzu alim ke kenan bai son tana bai sakin ta in ya sake ta mi zai ba suwa nisfu sadaki ko sai labe ce nuna sun ka sha guda don shi kore rabin sadakin to shi na an ka ce a yi mu'amala da shi saɓani wani hatai to maluma sun ce duk irin wannan sai kotu ba aikin gida na ba aikin kotu na duk lokacin da an ka ce a buɗe aure ba jama'a gari ka bude aure ba sannan ba waliyai ka bude aure ba ko to aka zo a da aure in ba abin da mun haka ta bi shekarun jiya wal haka ma ne ba ado ba sani bayanan huma bin kutalar qur'ani mm. a'a da eh, to qabla bina ai mun haɗu hukunci in ya kasance qabla bina ne watan ba'adal aqadi in ya kasance qabdal aqadi ne wannan ana da da magana ta yi in kuma ya kasance ba'alal aqadi ne kuma ana da da magana ta yi fa illa kawai zai bayani su sadaki amma ha za a yi da magana ta yi shi a shaidun kai ne <laughs> baka jin abin da ce na ƙarshe ya ce haka nan kuma shi na tabbatuwa da adalai guda biyu wai yusufun nikahu adalai ne fi sihhatir da'i ni nan misa an haka wasu nan ga an ce ba wani suna ba ƙarshe kamata a kai su saboda matsalar ga kusanci ta bukata kusanci a hukuncinta kusanci shi a iliminta ba ainihin adalai ba ba adalci ba ana samun mutum adali na abin sun dangantaka mutane ba ba kowane adali ka sanin dangantaka ba dangantaka wanda an makusanci ɗaya ka san dangantaka ce da wani don haka ya ce muna dangantaka da ita mun sha nuna guda da mahaifiya ce ta gaya mai ko mahaifi ne gaya mishi an gane wannan ana aiki da wannan ana aiki da ikirari na ubannansu da uba na mata da uba na uwa in sun kace da wance da wani sun sha nono guda in ya kasance qablal aqdi ne ana yarda da maganar su amma ba'dal aqdi ba za a yarda da maganar su ba haka nan ko ba a yarda da kirarin ɗaya daga cikinsu idan uba ce sun sha nono guda ko kuma ah, uban ta ce sun sha nono guda ba'dal aqdi ba yarda idan ya kasance kuma uban take sun sha nono guda ko kuma allah misali uba take sun sha nono guda ba alal akadi ba a yadda sun suka suka shi armin an gane ba za a yadda da wannan ba haka nan ita uwa in take sun sha nono guda ba adal akadi ba za a yadda ba haka nan uwa uwa gudansu uwan miji take sun sha nono ba adal akadi ba za a yadda ba uwan mata take sun sha nono ba adal akadi ba za a yadda ba an gane ko in ba adal akadi na ba a yadda an ka ce to misa ba a yarda da magana uba ba a yarda da magana uwa an ka ce ita ne magana uwa bimsa an ka aje ta gehe saboda cikin gida take shi ko ba shi kadar ma'anami don haka nan ya fi kowa haƙi don shi ne waliyi wanda an waje an ka ce kai ko wasiyya ta wadda an kawo sai ce ta ta shigo cikin wannan hukunci wadda an kawo wasu ce ta dan mamu wance aure ai ta awaliyarta to ko ita ita ce sun sha nono guda ba da ba za a yarda ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce Allah ƙara ma malam lafiya bayan haka Allah jikan malam idan inda an ka ce inda an ka ce za a ce wanda bai yi sallah ba ya tashi ya yi shi mutane mutanen da ke tare da shi za su hakan ko hukuma za su kai makarar shi cewa bai yi sallah ba ta hukunta shi to nan ba waɗanda ke tare da shi za su yi wannan hukunci ba ai mun yi bayani muka ce cikin gari watan shugaba ko na'ibi ne in ya kasance wurin tafiya na jama'a musulmi ko wannan ya shigo cikin mu da waka ashe kenan kaga cikin gari ba aiki na na mutanen gari ba aiki na na shugaba ko na abin shugaba in ya kasance kuma wurin tafiya ne kaga wurin tafiya wannan suna da haƙƙi na su ba shi umarni na shi sallah amma to wajen kashi fatu ku ba su ba shi umarni kashi ba su da hukuncin kashi ne in ya kasance wurin tafiya ne amma suna da haƙƙin na su umarce shi sallah da ya ko da ke ya kawo magana sakakkiya kamar shi da sami da abi ya nuna mata fasu su ka da umarni in wurin tafiya ne to yin sun ka ba da umarni an ka kin sallah akwai kashi ko ba a kashi maluma sun ce babu wanda adda haƙƙin kashi sai shugaba ko na'ibi ne shi ka cewa shi ka zata da kashi gawa ne ko kuma shi ka ce ko kuma na'ibi shi ka zata da kashi ga wani amma jama'a musulmi ba su zata da kashi ga wani mutum sai fa in ya kasance gaba ɗaya ƙasar nan babu shugaba cikin ta ko in babu shugaba cikin ta wannan za su na mutum guda da kasance shine zai shugabantar su in ya kasance hukuncin kashe tashi shi ke ba da hukunci na aikaci eh, eh. Hmm? Hmm? wani wanda hmm. in nace sa alwakatu in akwai lokaci eh to ai ya riga ya la'asar ko wace ya ba a zuwa ya ba ko bisa ga mi bisa ga musu kaga ashe kenan kaga ko da ko da yayi ko da ko da azhar ta yi na mai musu azhar a ainihin na mai kin azhar kasalan bai sal azhar ba kasalan ba musu ya kai ba bisa ga sala kiyanta yatta husayl la'asar la'asar dine ta yi wajibin shaddan alaman ƙazzakar ta ci buhu halar ta yi in ƙadar alhamdulillah salati sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam يا ارحم الراحمين يا ya الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الله ya gyara mana halayen mu Allah ka mu Allah taimake mu ga sha'anin mu addinin mu Allah ka yi mana jagora ga dukkanin lamarorin mu Allah ka biya mana dukkanin dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta zahirin mu ka inganta batinin mu Allah muna roƙonka Allah ka yarda da mu ka sanya mu cikin ka da dunka ka shirye da mu ka sanya mu cikin shirya dunka. dukkanin abin da haka so Allah ka ba mu ikon aikatawa dukkanin abin da ka hana ka ba mu ikon nisan ta tai Allah ka yi mana kariya daga bata kada mu bace kada mu batar kada batar da mu ya rabbal alamina Allah dukkanin abin da a shirya Allah ka bar mu akai ne Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimaki sunna ka taimaki malumma sunna ka taimaki mabiya sunna ka taimaki masu taimaka ma sunna ka taimaki shugabannin sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka mabiya sunna masu rayar da sunna masu kare sunna Allah ka karya muna kafirci ka karya muna kafirai Allah ka karya makiya sunan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka karya shugabanni ga zagin sahabbai Allah ka karya shugabanni ga suka sahabbai Allah ka shi Allah ya rabbal alamin masu rabon shi a cikin su Allah ka sheshe su wa'anda ba su rabon shi ya rabbal alamin Allah ka mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka karya wa'anda ba su da rabon shirya Allah ka isa mu sunna gare su Allah ka isa mu sahabban manzo gare su ya rabbal alamin Allah muna roƙonka duk wanda lamari ya rikice sake ya rabbal alamin Allah ka bar mu mu'mine gafatatu Allah muna roƙonka Allah ka bar mu da imanin mu Allah ka bar mu da ihlasin mu Allah ka yarda da mu ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين